Tafiya mabuɗin ilimi. Wannan ɗin ma kawai na yi sa'a ne ta bani da yanka ni ma za ta yi. So sai na ce mata me ya ki yanka ni sai eh yawa sai uwar bawa ta ce me ya ki yanka ta wai. Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na tafiya mabuɗin ilimi. Sunana Samin Suleiman ana kirana da Samin Algaita. Yau ma dai ni ne zan kasance da ku a cikin wannan shiri. Shirin tafiya mabudin ilimi yana yin tsokaci ne akan abubuwan alkhairi ko kuma aka san haka da ya samu baki mazauna waje. Sai dai muna kira ga masu sauraron wannan shiri idan za ku yi kwamen ku daina zagi domin kowa yakan faɗi abin da ya faru da shi ne da kuma abin da ya gani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da fatan an tashi lafiya to ina kowa da kowa fatan alkhairi. Allah ya datar da mu, Ubangiji ya kyautata niyyar mu. Allah ya ɗaukaka wannan gida mai albarka. Allah ya ɗaukaka shi. Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya ƙara basira. Ni dai suna na Ummu Salma, ni haifaffiyar 'yan Najeriya ce, Najeriya a Kano, a Kano tukuntawa. sunana ummu salma abdullahi na gaya to ina wa kowa da kowa dai fatan alkhairi allah ya kare mu da lafiya wallahi haka ne kan hajiya fatima duk abin da ta faɗa wallahi gaskiya take faɗa gaskiya take faɗa arziki nufin allah ne amma komai yana da sila ko ba haka ba komai yana da sila mu dai a gaskiya ba abin da za mu ce wa ejojinmu sai dai ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su abin da suke nema duniya da lahira na alkhairi Ni kuma da muka zo neman arziki wannan ƙasa mai albarka ubangiji Allah ya ba mu arziki mai albarka ya tsarkake mana zuciyarmu da dukiyarmu ya mayar da mu mu lafiya wallahi wallahi wallahi duk abin da ta faɗa haka ne gaskiya ne wallahi azim su larabawa gaskiya suna da abu guda ɗaya su suna son mutum mai tsafta ko ba haka ba suna son mutum mai tsafta ba sa son su ringa jin wari yana tashi a jikin mutum in dai suka ji wannan abun to a gaskiya duk da suke wa mutum wallahi a nan za a samu matsala a nan za a samu matsala sannan kuma suna da yawan kire-kire lazim ne su kira ka tunda dai wannan abun su suka ɗauko ka kai musu aiki ko ba haka ba dole su kira ka to kana ma wani aiki? wallahi kana wannan abin za a ce wannan za a ce wannan za a ce wannan ba ma za ka zo ka zauna din ba mm, to amma menene a ciki tun da kai man karkashin su ka zo neman kuɗi ko ba haka ba kuɗi ka zo nema karkashin su kuma dukiyar su za su ɗauka su baka su bawa mutum Ka ga bai kamata kuma a ringa cewa kaza kaza a yi ta maganganu marasa daɗi marasa amfani ba tunda daman shi arziki daman dole mutum sai ya yi haƙuri ko ba haka ba idan kana ƙarƙashin mutum lazumi wannan kai haƙuri ko da ko bahaushe ne yarenka ballantana Balarabi. ka tsallako ƙasarsa ka zo neman arzikinsa to amma haka ne gaskiyanta ne wallahi amma to mu shagalu akwai wannan girman kai baka iya abu ba ba za ka ce ya ake yin kaza ba sai dai kai ta kwakwaba balarabiya idan te magana wani ma sai ka ga suna faɗa da balarabiyan na kasan gidansa na kasan gidansa gidansa ne wallahi azim haka ma sani da ake wa laraba wannan wasu shaggalin ba dama balarabiya ta ce ko kuma ta ce yi min kaza shikenan sai a kama zumbura mata baki ko kuma a kama mata maganganu ko kuma a ki kula ta a ki kula a mayar da ita yar iska bata san abin da take yi ba hmm? bisa billahi to mu da muka zo nema a kasan su ai dole dai sai an hada da haƙuri dole ne sai an haɗa da haƙuri kuma sannan dole ne abu umarnin su da dama sun ɗauko ka ne don wannan abu ba sun ɗauko ka don ka zo ka ci ka sha bane ka kwanta ka yi bacci sabilillahi sannan kuma suna daraja musulmi gaskiya ne wannan suna daraja musulmi don wani gidan ko ba sa son mutum in dai suka kana sallah wallahi azin shi kenan za su ringa son mutum suna ƙaunarsa wallahi Allah kuma lokacin sallah yana yi lokacin sallah yana yi za su ce ka ajiye ka je kai sallah ko da mutum baya yin sallah idan wallahi lokacin sallah za su ce ajiye ka je kai sallah sai dai in mutum baya sallah ya ce musu ba na yi sai su ce kalas kenan koyis wallahi ka ci gaba da mutum ya ci gaba da aikinsa to na rantsi da Allah da annabi ni dinnan ni dinnan wallahi al'azim malam sani ne wallahi wallahi na je gidan da matar gidan ba ta sona kwata kwata ba ta sona matar gidan kwata kwata kwana na biyu ta ce a sako mata wata yar aikin ita ba ta sona Ba shi dai ba komai nake mata ba haka kawai zan mata duk abin da ya kamata a gidan to amma ka san so gaman jini ne ta ce ba ta sona a kawo mata wata har an kawo mata wata wallahi in gaya maka akwai babban yarta sai ta ce min lala umu salma ita tana sallah kullum tana karanta qur'ani suna sona akwai wata shagalan su wai manira take kowa ba ta yin sallah amma ni kullum ina yin sallah ina karanta Kur'ani. suna so na to su kuma kasan abin da 'ya'yansu suka faɗa shi suke amfani da shi wallahi nan dai muna zaune ta ce to shi kenan sai uwar ta ce sai dai ta ba da kuɗin mota da aka kawo wannan shagalan sai ita ce za ta bayar ta ba da kuɗin mota aka koma ita uwar gawalin na ta koma da waccan shagalan to wallahi yanzu haka in gaya maka zance ne nake maka ina gidan har yanzu a zaune wallahi ina zaune a gidan kwata kwata kwana na biyu zuwa ta ce ba ta son na yanzu ina zaune a gidan wata na uku yanzu na shiga na hudu yanzu wata na uku na shiga na hudu wallahi kuma baka ga inna uwar take so na ba har yanzu tana cewa in zauna musu dan Allah kan na tafi har da na ce ma zan tafi ijaza gida ta ce min lala ba zan tafi ba wallahi ta ce min ba zan tafi ba suna so na na ce to kalas shikenan na zauna yanzu haka muna tare da su to kaga su kan gaskiya suna daraja mutum in dai kaga sun wulakanta mutum to mutum shi ya wulakanta kansa wallahi wallahi mutum shi ya wulakanta kansa malam sani to amma mutanen mu ba ma yi wa kanmu adalci ga baki ɗaya wai sai a ringa yin jam'u iwa ba za a ce idan kika ce gidan balarabi ya babu abinci ni dai har ga Allah ban taɓa zuwa gidan da balarabiya sai dai na ci wallahi azum sai dai na ci har ga Allah idan na ce babu abinci a gidan larabawa na musu shari na musu kazafi to amma kuma ba shi zai sa na ce mutane karya suke ba ko ba haka batun na kowa da yanda yake da yanda rayuwa take zuwa masa kowa da yanda kaddara take kasance masa amma abinci a maka kan gaskiya alhamdulillahi na rantse da Allah da annabi kullum kullum sai na zubar da abinci kuma abinci lafiyayye da naman kaji wataran naman rago wallahi azim kullum sai na zubar da abinci wallahi sai dai kawai mutum ya ci kuma sannan su laraba suna da wani abu guda ɗaya ko ba haka ba da suke cewa idan suka je gidan aiki ba a basu abinci wasu wani balaraban wata balarabiyar ba za ta ce miki ki dafa abinci ba amma kuma babu abin da babu a kicin ɗinsu akwai shinkafa akwai su indomi wasu akwai indomi akwai makaroni akwai taliya babu abin da babu so wannan ko farar shinkafa ai mutum zai iya ba sa harbuwa kuma da su tumatir da su wannan koren filfil din nan wannan koren a mm, tumatin mm, mm, wannan din nasu a barkonan nasu ba su harbuwa da shi to ko shi wannan ba ya isa mutum ya jajjaga ba duk suna da shi suna da magi ya isa mutum ya jajjaga suna gayyar baccin su ma mutum sai sa, wallahi ya yi sa ya ya sha ruwa ya wanke ya wanke tukunya ya kifi ba su sani ba amma gaskiya da mun yawa yawanci in dai kace balarabi ne zai dafa abinci ya baka gaskiya to mutum zai zauna da yunwa tunda su ba sa yawan yin abinci wani lokaci ma sai dai su siyo sai dai aje a siyo na siyowa idan suka gama baccin su kusan la'asar haka aje a siyo na siyowa sai shayi ne abincin su sai gahawa sai kubus dama shine da su abincin su ko amma kai idan kai ra'ayi ba sa hanawa ba sa hanawa har ga Allah amma kuma ban san wani gurin ba amma ni dai gaskiya inda nake wallahi duk inda nake aiki ba su hana mutum ya dafa abincinsa mutum ba su hanawa suna su ma ko ba sa nan ko suna nan ma mutum zai iya dafa ɗan shikafarsa dai musamman kuma wasu suna ɗan zuwa da ɗan su magi ɗan su manja ɗan su yaji su ɗan ne amma dai magana yunwa a maka kan gaskiya ni kan ban shiga wannan hali ba Allah ban shiga wannan hali ba har ga Allah wallahi ban shiga wannan halin ba kuma ba zan ce dai ƙarya ba ne ba ko ba haka ba zan ce akwai ba ba zan ce babu ba sai dai Allah ya datar da mu wallahi sai dai kawai Allah ya datar da mu ni dai matsala ɗaya dai na shiga lokacin da na je gidan wani aiki ba sa ba ni kuɗin aiki na nan ma ba sa ba ni kuɗin aiki na eh gaskiya in mm, kamar na hajiya fati da ta faɗa sai an sai sun yi kwana arba'in da biyar suke bani kuɗin aiki na kuma wannan ma ban taɓa yi musu magana ba wallahi ban taɓa yi musu magana ba malam sani har suke cewa ina da haƙuri kaza kaza na ce i eh, babu komai tunda sai an ba su salari ɗin su su ma suke bayarwa to wannan kan na shiga ma wannan matsalan don wani lokacin ma sai su haɗa mu wata biyu biyun ma har ya ɗan ɗora wallahi tukuna to da haka da haka dai muka rabu da su lafiya kuma sannan na ƙara aka ƙara canja mun wani gidan aikin to shi kuma wancan gidan aikin shi ma abin da ya sa na bar shi mun yi da ita za ta ba ni alif biyu sai ta ban alif wa kamsin eh sai ta bani ta ce min wai gidanta babu aiki sosai kaza kaza da ni mata magana sai ta ce min eh ai babu aiki a gidanta kwata kwata daki uku ne sai ban daki kaza kaza na ce mata shikenan kalas to ita uwar gawali na da ta ce sun ban kuɗi na gaya mata kuɗin da suka bani sai ta ce min gaskiya sun zalunce ni da yawa bar ta mata magana to da ta yi uwar gawalin da uwar gawalin na ta yi balarabiyan magana sai balarabiyan take cewa wai ai gidanta babu yawa sosai ba aiki sosai a gidanta kawai ma da yanka ni ma za ta bani so sai na ce mata me yasa ake yanka ni sai eh yawa sai uwar gawan ta ce me yasa ake yanka ta wai saboda babu aiki sosai a gidanta kuma ba na yawan aiki in mm, eh saboda babu aiki da yawa a gidanta kuma na iya kitso idan 'ya'yanta suka ce wani lokaci in musu kitso sai in ce mm, mm, sai in ce a sai an jima sai na gama aiki wallahi in gaya maka uwar gawulin na ta ce wannan duk ba hujja bane ba shi ne ce mata da suka gama wai da uwar gawar na sai ce ni isa wa yanka ni sai ta ce min wai haka kawai kawai sai ta yi dariya wallahi na ce ok na ce haka kawai ta ce ni ina ce to shi kenan da amma yau zan bar miki gidanki kalas amma da wasa ke ke kika sani tana ta dariya na ce a'a ni wannan dariya ban yarda da ita ba na yi wasa wagi waya ya zo ya ɗauke ni wallahi in gaya maka mal asani ne to ni dai yanda muka da ita kenan wannan matar amma ni dai har ga Allah ban taɓa shiga irin wannan matsalar rayuwar rashin abincin ko kuma dai balarabiya ta yi inda za ka bi umarninsu gaskiya inda za ka bi umarninsu za ka zauna lafiya aiki ka zo yi lazim kai musu aiki yi wallahi duk gidan aikin da na je ko karamin yaro ne ya ce yi min abin yi masa nake yi saboda ne saboda kuɗi za a bani na san ba aikin banza nake ba kuma sannan aikin na zo yi gidan me zan yi in ban musu aikin ba shi yasa suke ta cewa ina da daɗin zama nan gidan ba. wallahi muna nan dai zaune ni kowa ya ce in masa aiki masa nake ni babu abin da ya min zafi ni dai kawai in lokacin biyan kuɗi a bani kuɗi na ba shi kenan ba daman arziki ka zo neman kuma mutumin da ya zo neman arziki ai dole daman sai mutum ya yi haƙuri ko ba haka ba dole mutum sai ya yi haƙuri musamman larabawa dole sai an yi haƙuri da su Allah dai ya sa mu dace Allah ya duba niyoyinmu na alkhairi ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya mai da mu kasashen mu lafiya ya ƙara mana lafiyar nema Allah ya albarkaci dukiyanmu Allah ya albarkaci dukiyanmu Allah ya mai da mu kasashen mu lafiya ya datar da mu duniya da lahira Allah ya datar da mu duniya da lahira